من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin littafin muktasar Khalil muna babi nikahi muna shayi na 284 mun kwana akan darasi bayan yankewa karatun da aka yi domin sallar bayya sallah ta ubudiyya to kuma yau ga mun dawo mu za mu za mu tusa Allah shi mana gudunmuwa a wa halilu ya ce wa kun sai musan wa in bi katami shuhudin min ra'atin aw manzilin aw ayamin in lam yadkhul wayadun wa uqiba wa shuhudin an gane mala ya ce yau sai an buɗe aure musan wanda an kai wasiya da ɓoye shi aure na an kai miji ce Allah a ɓoye shi ko kuma ta ce to tana aure ba da ba, amma do Allah a fitarta kada a bari wani ya jiya an ka ce to in za a buɗewa shin in an ce a ruhe kan wani ya jiya in ya za an ce kan mutanen gari duka su jiya sannan na za a buɗe armen nan mallan ya ce wa in bika ta mishuhudin ko da ku wasiya na an ka yi da cewa su shaida su ɓoye magana nan su ɗai kada a faɗa ma kowane mutum guda in an ka leko wani armen buɗe shi a kai yau mu zo to kuma ya kasance an yi wasiya a ɓoyin shi daga mata guda miji ya ce yana son don Allah magana ga daga shi sai su kowa ya kama baki ne ko da mina wa'in bi kasance ya imar na'am ko ko a ɓoye shi ga ahalin manzilin wani gida dai kasu jiya amma kowa jiya daga baya babu komi amma gidan wani kasu sani ko ku a boye shi Allah daga nan zuwa wata biyu ko wata guda ko kwana bakwai bayan kwana bakwai abinda aka illa da gudu ta buka to buɗe armin na aka yi ake kotu to amma mahallin buɗe auren nan illam ya da hulwa ya ɗul awo sharuɗa nuna in lam ya dahul in miji bai yi duhuli da matata ba ko kuma abu bai tsawo ba amma in ya yi duhuli to za a duba in abin ya tsawo za a duba sai in waɗanda sun koro babu duhuli babu duhuli hawo eh? dulin da aka cewa iya duli za a buɗe aure to misali ya an ce an yi auren nan miji ya ce da mata ta yi kila har sun haihida inda an zauna ta haihida eh a ba shekara ba kan wata tara da go ya an ce aure yau Allah ba da ciki yau wata tara ba haihuwa har bakwai ana haihuwa mata na shaɗa wata bakwai na ko suna waɗa kan ba awo to ya auren ya ce da matar da shigar ita ba amma ta yi wata kar gida ne ko ko a da ya aure ya duhuli to shi na illam ya duhul shi a guda waya dul waɗanda su ne na abin nan in ka an samu wannan to ya ku to ya an samu hakan ga an yi aure an yi wasu ya a ɓoye an ka ɓoye wa uke ba an wa mata da miji horo an wa shaida ka jafa awo har su shaida waɗanda sun kai an kai wasiya da ɓoyewa sun ka ɓoye su ma wannan ai musu horo in ji mallan shin kama bisa ga wani bisa ga wani matsayi wa qabla duhuli in ko gabanin duhuli na ka gane ko to wujuban bisa ga wajibi na za a bude shi in dai qabla duhuli na bisa ga a'a ala Allah ala Allah ta fi yahu illa naharan Allah ta fi yahu ko Allah ya fiha ado ina ado ana buga shi an kulla aure amma da sharadin ta ce mamijin nan kasa gane gidan nan ba da rana ba shi ma an kulla ce to kasa da mai da rana eh, kasa da mai da dare amma dai da rana ta tawo sharadi da sharadin haka an kulla aure to shi ma bude shi akai ko ko a haƙulla aure da sharɗin hiyari yini ɗaya eh? ga ɗayansu an ƙulla aure da sharɗin hiyari yini ɗaya ko abin da ya yawa amma ga ɗayansu shi miji ya ce to a ƙulla amma dai yau da an ƙulla aure ga danna harata wa da ina da shawara eh? <laughs> ko kuma ita ce to a ƙulla amma dai kada ka yi zahin cewa a kai ni gidanka inda don ina shawara nan kamar mata wani eh? ah, a mu da ake mu shi ake ko ce zuwa zina a awo gairin ya ta nuni ko ko ko alahiya da gairin an kulla aure amma ki tu auren da ba kullawa yayana na bainan wallahi duk abin da ni yana ya kwance shi auren mu na nan da nake an kulla amma a bari ya to in ya ce ya yayi au gairin kuna ji magana ga to dan nan shari'a ya talle ko ko bude shi akai ba a wargi da aure aw ala in lam yati bi sadaqi likaza fala nikaha wa jaa bihi aure a kulla amma da in illam ya tafi sadaki li kaza lokaci kaza to wala kaha kuma an yi haka waje ali yazo da sadaki duk da haka bude shi akai ba a wargi da harka aure sai ne sharna mun gane shi ko to aure da an ka ce an bude in ba a zo da sadaki ba to duk auren da an ka bude don sadakinsa ka gane ko wato kama auren da an ka yi an ka yi sadaki da alhinzir ko an kulla aure an ka yi sadaki da giya shan aure bai ɓace don sadaki ba to wa ma fasada duk auren da ya ɓace don sadaki don sadaki ne ko ko ala sharɗin yunaqibu ko kuma auren da aka kulla bisa ga shar'i wanda an mai kwanci makasudi nina na a shar'i mai kwanci makasudi an kulla aure da shi da mata amma sai ya sharɗanta da ita ka Allah ya kasima laha ake to ana kulla aure da ki amma mata uku garin gida amma ba ke da kasan kwana keji Ah? sharaɗi na an kai a nace sharaɗi na an kai in ba sharaɗi na ba in matan sun yi da babu komi in ba sharaɗi na ba in mata ne sun yi da babu komi in sun kace hmm, in sun yadda a zur ci gidan mai eh ci gaban gidan mai yi akja mai gina rijiya a ina a tana da haki tana da haki saboda haka in sun kashe sun yadda wannan da mai ta kuma in ta yaya mai kwananta hmm. aure sur alaiha ko ya ce mai to ina auren ki ba da aure ba kam amma tsakanin da Allah yana da mata gida kuma zan hihita ta kanki wajen raba kwana in ba ta kwana biyu in ba ki guda ni kici to shi ma wanga to auren nan bude shi aka yi domin sharaɗi na wanda yake naƙilin makasuda hmm. wa ulgiya ya an kulla auren an ka riga an ka bashi to an jiwa da wannan sharaɗi in ji mallan shar'in banza na aikin ba duk shar'in an ka yi babu shiga littafin Allah aikin banza na hmm. wa mutulakan ji kuma an buɗe aure mutulakan in ji mallan kama aure wanda an ka yi zuwa ajali an mai mutu ake nan ya ce ga shekara nan ta kuma zan shekara na an goku ƙauyenku mu ƙulla aure in ta zuwa gida mu rabu ta yi aka kulla aure da ne shekara ɗari a rabu raba shi aka yau kasani suna da yawa ko to tun da an kai an kai shi ma'a tsaki raba akai bude shi akai ta ajalin awa yan mala sha'aru ba wana ta zawo jiki ta ce daɗa mai gida dai har yanzu magana da muka yi ta aure a gane ko ya ce a ke bari in wata ya shuɗe za a aure ki in wata ya shuɗe za a ki to in aka kulla aure da wanga sharaɗin su buɗe shafin inu uktilafat fihi in ko to shi fatti saki sakina yan aure an saba gare wasu ce ya inganta wasu ce bai inganta ba yan aure wasu mallamai na ce ya inganta wasu na ce bai inganta ba yan an kai fasi to saki na ina misali kamu min kama arme wanda ya harba da haji kulla aure ga wanda ya harba da haji ya zan wali ko ko ya zan miji to wannan auren haram na don haka ba ta cina saboda haka yan ka ka buɗe saki na haka nan nikahu shigari bul'un bi bul'in kenan bila maharin min janibai ne ba ni yar uwaka in baka tau magana sadaki yar uwaka a sadaki tau a sadaki to shi ma wannan ka san wasu ci ana tabbatar da wanda an ka fari a bar sadaki to wannan saban da an ka samu ko ho dalaku wata harimun bihi shi an na farko da kuma armen da alhama ta auku da shi an yi shi amma alhama ta auku da shi kasu yadda an kai aure an ka abin nan ba alhama ta haru ba amma in fasi na aure na alhama na auku da shi to sun nan kuma karanta wadda ka gani wata harimun bi akadihi da kuma wanda ya za haramci na da kullashi kamar idan mutum ya auri ɗaya aka ƙulla aure da ɗaya, tafa, uwar tafa ma dalla amma al'aƙadar al'ummi ya an ƙulla aure da uwa ya ce ai ba ya ce nika nufi ba in bai zuzi da ita ba sai a buɗe sai a kama ita ita zai ka nuhi amma da an kulla aure da an kace wance matan wani to uwarta ta mai yawa to shi ne tarihin ba aka da yi hmm. da kuma takinsa tarihin bi wada'ihi to shi duk wanda yake mutkalin fi to duk waɗanga da mun kai magana nan yan an ka samu mutuwa to akwai gado wanga da an ka ana budewa kuma yan ka buɗe shi sakina to in an ka mutu kana a fasi akwai gado eh awo a ah, babu ba ba gado illa nika almaribi sai wa auren mara lahiya mace ta an ka aura ya lahiya ko kuma na aure da rashin lahiya wannan babu gado ciki ko an saba ko haka na auren wa bawa diyatai ko go yadda a gari ba da izinin wani ne ba in an ka bude gudan su yan mutu to babu gado haka na wa mace goyarta ko ta aurar da kanta duk ba mutumin zina ba to babu gado latifika latifika ah. banda wanda an kai itibaki bisa ga cewa ta cina. a babu wannan babu wannan magana don Allah kwace zuwa gida abinda an kai ittibaki bisa ga baci nai eh wala dalaka babu saki wala irsa babu gado ba saki na ba sannan babu gado hmm. ina misali ka kanu sitin kamar mata ta biyar ai ka san wannan shi an متفق على hadu cikin ko yana da mata hudu ta biyar ko da yake akwai wanda wanda wanda yace yace yace ba mutafaqun na ba muktalifun na amma mallaman sun ci ba kula da sabani ne Dawudu zahiri shi yace muktalifun na wai hadisa muktalifun na sun ci ba kula da sabani ne don haka ittifaqin ga ɗanka ce an yi shi ko ba da shi ba a'a to mallamai suka ce wanda an kai ittifaqi bisa ga ɓaci ne wa haruma an haramtar da wuta ki ne fakai kawai ba shi ba wal musamma ko ba shi na ba amma duk auren da ai zan fasiri na an ka bude shi amma ba adahu bayan wadai shi a dalili to an ba da abin da an ka mata na sadaki abin nan da an ka ambata na sadaki a bashe shi in kuma yanzan babu musamma kama kama da kawo abin nan salihu shigari na to wannan an ba da sadakin tanka miji ya ba mata sadakin tanka wasa kada bilfassi amma sadaki ya waɗe an ka buɗe ƙablahu gabanin waɗai in ba taka ba an ka buɗe to sadaki ya waɗe awo illa nikaha ne dirham sai a waɗanda da an kai an ka ba da sadaki dirhami don to in an ka buɗe armen nan to an ba ta dirhami guda ta sai ka samu ɗan wani abu ta yi ka san mai mazuwa zalifi na waki sai muna za mu cin mai illa nikaha dirhamain dirham ashina dirham eh za a ba da nasu homa nufin dirham man nan biyu ne a nufin su eh dirham guda ko ina misali mala ya ce kaɗa laƙihi shewali da ke nan awo kamar saki ne ga alamin da ya kan cancanci a yi fasi shi miji sai saki awo shi ma babu wani abu eh? wani wali ya sagi na wani kwana wato adolin mutalazzazu biha mutalazzazu biha an kullo mai aure da ita an kawo mai amma auren da an ka ita rafi bisa ga buɗe shi to bai taka ta ba amma duk inda aka jikinta ta ba mun gane karatu. to shi kuwa su'alul da ha. sai a dan samu wani abu ya bata ya zai iwali ga talazzuzin da ya ita kun gane magana ba ta in ba ba ba ta in jikin mace zan banza. ko zani in za a mai hadisi ya biya ya biya sanaki da ma banza hmm. a yi na'am

a ah, sai ya tafi waga uku gare wale zilin zai lafi ta zaujil hamisa yana iya biɗan wata amma sai ya tafi ga don ubanta ya ce ma baba kana ban ɗaya gaci na baka to wani na zai baki ita wanda hishi kuma ya ɗauki na ya ce masa ka zo lai ubanta bai ce wasa ni kai ba ko cewa wasa ya kai ƙarya shi kai wasa lafin jadda hunna jadda wa hazula hunna jadda an nika wadda lafin raja wala zima walau bil hazli wala zima wa in lam yarda wahidin huma ka iqrari abawai ghairi baligai ko tilki yasa ta zama ta ti ya amsa za mu cin mai cikin wajen rida'a eh. tun da nikahuna wanda yake mukhalifin fihi sannan kuma an riga an yi akadinsa to wannan takin da zai yi kan wannan shi an ka haramta kawai amma wani abu da zai shigowa zuwa gari na ba ko wani abu ba a yi amma dai an haramta sai sai mi aha uh-huh. eh. don ga yamma gada na a ah, ah, ai in ya kai haddasa yaki ana ganin abin da ya nisa ko mai rasila da aga lalle bai tashi hmm. to sai mi